بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة نقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا نارانا الأربع biyar ga watan Ramadana hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 40 kusa ga dutsin Burho a wannan birni mai albarka birnin sokoto domin mu ci gaba da to kaga muna bakin boda kenan me Allah ke cewa wannan aya ta 31 bismillahir rahmanir rahim alam tara annal baka taba kallon jirgin ruwa ba wanda wannan jirgin ko wa'annan jiragen da ke cikin ruwa ta fil bahar suna gudana a cikin teku je ka kalli yadda jirage ke ce ba kuma yana tafiya kana ji iska na bugunka kana tafiya cikin ruwa salon alu bi da ni'ima ta Allah ni'ima ce ta Allah ta sa wannan jirgin na tafiya ayoyinsa ba duka ba wasu daga cikin ayoyinsa da ka kalli jirgi yana gudu cikin ruwa ka san akwai Allah ka san Allah ya aji ayoyi a wannan gurin inna fi zalika laayatin ayoyin da ke tabbatar da Allah ne kadai ake bauta ma to yanzu ga su cikin jirgi suna tafiya ko kuma kaddara ga suna suna tafiya a cikin jirgi to ga wani abu zai faru wai za ga shiyahum wai za ga shiyahum maujun ka jirgin ya yi tangan-tangan shi ne maujin asalinsa wato jirgi ko kuma tafiyar ta samu tangarda to idan tafiyar ta samu tangarda dorinar ruwa ko kuma a'a addini ga Allah ba ka jin sun kira wani wanda ba Allah ba ba ka jin sun kira Allah sun hada da wani wanda ba Allah ba Allah ne kadai suke kira ba irin namu na yanzu ne ba kasan namu na yanzu akwai wanda wani ya biyo yana tafiya kana cikin daji kaga zakuna sun zagaye ka ko kyan fashi da makami tsinannu ko ƙyan kinnafin ɗebabun albarka ka gane su to kira Allah kadai dan nasur wanga da rubuta daliya ya kamata mu sa daliya wannan gurin daliya ba don aƙida da ke cikinta ba don harshe larabcin da ke cikin ta kadai dan nasiru kakka kira Allah kakka kira Allah don kai mukamin ka bai kai kira Allah ba ka kira ni ni ni ko ni zan kira Allah saboda ni ne ni kai inda zan kira Allah kai baka kai ba sai wani kawai ya bullo cikin ruwa wai a ce shedan na kaji wai shedan na yana zuwa ce kai baka da hankali yanzu shi yayi ma wayo yana kira Allah kai kuma don kana wawa sai ka kama kira ne kai shirka kai shirka ce kai in ka ga jirgi na tanzan tanzan ka kira Allah wai shedan zai azaka ka tauhidi don ka san wai ga sun yi shedan lalacewa yanzu ana ƙara samu wata matsala kuma kawai shi ke na sai wannan muridin sai ce ya Allah yana cewa ya Allah sai kawai ya noce cikin ruwa sai shehu ɗaya ji shi yana shan ruwa baya na yi ko da ya wayoyo sai ganin shi yana shan ruwa sai sa hannu sai ya jawo shi sai kashe ce kai aka yi mala noma ko shuka ko kwanta <laughs> miya aka yi sai ke wallahi wani mutum ne ne gani yake mini wai in kira ka shirka ta ni kai ga Allah ya shirka mutanen makka domin mutanen makka su wa'in da qur'ani ke ce ma mushrikai su kaga idan suka shiga cikin wannan gurin da'awullah da imam zahabi da alibi ibn taymiya ne duk abin da suke cewa idan ka kalli wannan ayoyin za su nuna ma mushurukan can da na zamanin manzon Allah sun yi mushurukan zamanin shehu ibn taimiyya sun yi ibnu qayyim jawziya to ballanta namu ne yanzu da da suka su ko ko mushrikan zamanin ibnu taymiya wa wayanga sun yi su shirka domin shirkar da ake yanzu ta ita kara iri ake yin ta kai mushrikan makka ba su irin ta ma ba Allah shi kare mu to shine sai Allah ke cewa falamma najahum ila al lokacin da Allah ya tsallakar da su zuwa ga tudu faminhum muqtasidun cikin su zaka samu mai takaitawa a wajen aiki bai tsananta ba kenan bai aiki mai yawa ba wanda yake na alkhairi kuma bai bai dan kadan ba a ya koma mutawassidi tsakiya cikin kenan ya nuna cikin ayyancan mushrikan ana samun masu tauhidi waɗanda ke aikin kwarai Cikinsu ma masu masu takaitawa kenan akwai su wa ma yajhadu bi ayatina ba mai musanta ayoyi mai inji Allah illa kullu khattarin kafur sai mai yawan yaudara al-khattar ay kathirul gadar kathirul gadar kama ibn uh, ibn uh, ibn qudayma uh, ibn qutayba ibn qutayba yake cewa al-gadar ko al-khattar al-khattar aqabahu al-gadar mafi muni yaudara shake ce ma al-khattar Allah shi kare mu kullu khattarin kafur dukkan wani mai yaudari mai yawan kafirci lalle Allah baya baya ba mai musu wa'annan ayoyin namu sai irin wannan duk mutumin da ke musu ayoyin Allah na tauhidi ba shakka mai yaudari ne ba shakka mai yawan kafirci ne saboda mi saboda yana musu tauhidi Allah ka raba mu da wa'annan masu musanta wa'annan ayoyin to kaga su wa'in ja'ar nan in suka shiga cikin wannan yanayin za su kira Allah lafiya lau amma kamar da wata aya ta ambata falamma najahum ila albarri fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din ina tirwa kenan falamma najahum ila albarri idza hum yushrikun to kaji abunda suke yi su canda Wai idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu idan suka shiga jirge zaka ga suna roƙon Allah suna takai suna tsaida ibada ga Allah ɗai, ba su yi da su bauta ma kowa ba Allah kadai suke yi mukhlisina lahu din falamma najahu amma lokacin da suka tsallake jirgin suka tsallaka ruwan suka hau tudun mun tsira idahum shirkuna sai su dawo turkin su mai kyabo suna shirka yanzu to kaga suna da bambanci da namu kenan domin namu suna shirka lokacin da suka shiga ruwa tunda ka ji shirkan da wancan ke karantarwa in ka shiga ruwa kaga matsala ka kira shehu idan wani ya kawo ma hari ka kira shehu kaga su yanzu shirka su cikin matsala ma suna yi in ba sa cikin matsala kuma suna yi in matsala ta same su shirka idan suka samu yalwa shirka don duk yalwa da suka samu abinda suke cewa shehuna suke ba su ba Allah ke ba su ba shirka shirka su abadan ne sarmadan ne ina za ka shirka ina ka fito shirka me za ka yi shirka me ka shirka ita sa kawai sun mai da shirka ibada hmm, Allah shi kare mu sai Allah ce a gaba يا أيها الناس اتقوا ربكم وخشوا يوما لا تجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وين آيوي كوكم وانا آية tana da ayoyi waɗanda ke kiran bayan Allah ke kira mu zuwa ga mu tsoron Allah mu dibi inda muka fito mu dibi inda za mu je mu dibi yanayin rayuwar mu dibi kuma abinda zai biyo baya ya ayyuhan nasu Allah ce ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku Allah wanda aka ce ji tsoron ubangiji ne wallahi an masa komi a duniyan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yafi kowa daraja shi ma haka Allah ya ce masa ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tulil kafirina wal munafiqin ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi ittaqillaha kaji tsoron Allah ya kai annabi kaji tsoron Allah wanda yake ka ji tsoron Allah ka bena wani aikin da kake na sabon Allah wallahi masoyinka ne ka tsaya ka saurare shi baka da masoyin da ya wuce shi yake ka ji tsoron Allah ka bar abu kaza to ka bari ka bari yanzu yanzu kami in zo wajen wannan karatun aka ce min ga wani dan tauri can kadiba da wata ramadana muke ciki ko ya dauko ke yana ta zage-zage yana ta ashar yana gundumawa kuma ga shi matashi yana ta yi aka ce mini gashi-gashi kuma ya aza garama ba ne yanzu sai ni ce na ce aka ce ga ni same shi na ya ni ce mai wani ya ce ka ji tsoron Allah ni ce ka bari ya ce wallahi abinci ni ka bida ni ce abinci wa abinci ta hanya haramun ce ka bari shirka ta haramun ne ka bari ya ce shi abinci ke bi dadu Allah in bashi minti 30 ya bidi abinci nike ya to ba zan baka haka ba ka dai bari yake ya to Allah in haƙuri minti talatin eh, zuwa awa daya ai ya tashi ya bar wurin ga nike to aiko cikin minti guda kana ai abin da zai kai ka wuta jahannama karshe dai ni ga ya kiya sai nike mutan hizba ku je ku kamo min shi aka je aka tungumo shi da shi da kaya ne yanzu aka yana can ruhe ba musamman da aka kwashe ba Allah shi kare mu Allah shi kare mu wato idan aka ce ma ka ji tsoron Allah ya kamata ka ji tsoron Allah domin in baka ji tsoron Allah ba to zaka ji tsoron wani wanda ba Allah ba don ba wanda ya kamata ka ji tsoron sa kamar Allah to an ce ma ka ji tsoron Allah to ka ji tsoron Allah in ba ka ji tsoron Allah ba wani wanda abban za ba kowa ne ba dole ka ji tsoro ne to Allah ka samu ji tsoron Allah Allah ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku yau yawman ku ji tsoron wani yini la yajzi walidun an waladihi wanda mahaifi bai isan ma ɗansa wala mauludun huwa jazin an walidi shi ma ɗan bai isan ma babansa da an da komai baba bai iya wa komai duk soyayya da ke tsakanin ɗa da uba bai iya wa ɗansa komai ɗa bai iya wa babansa komai duk soyayya da ke tsakanin ɗa da uba ɗa bai iya wa babansa komai to ku ji tsoron wannan yinin ranar da kowa ta kai da yake yi ku ji tsoron wannan yini ku tsaye da tauhidi ku ji tsoron wannan yinin ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ji tsoron wannan yinin ku nisanci zalunci ku ji tsoron wannan yinin ku nisanci dukkan abin da Allah ya haramta muku inna wa'adallahi haqqun ku sani fa alqawli Allah gaskiya ne saboda haka fala tagurrannakumul hayatud dunya kar ku kuskura ku bari rayuwar duniya ta ruɗe ku neman duniya nema abinci ya rude ka kaga ai ka kusan kamawa kaga ai zaka samu kaga kudi da nan tahe kaga wadata na nan tafe kaga ɗaukaka na nan tahe kaga zaka daɗe a duniya ai yanzu kai ba yanzu zaka mutu ba ai akwai sauran shekarkaru wallahi rodi dai ne na shedan wallahi ba mamaki yau kabari zaka kwana wallahi ba mamaki duk cikin mu ba wanda ke da yaqini yau zai kwana bisa gadonsa babu ba wanda ke da yaqini yau zai kwana rayuwarsa na cikin gangan jikinsa babu wanda ke da wannan yaqini saboda ka kada duniya ta rude ka wallahi kada duniya ta rude ka inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya kada rayuwar duniya ta rude ku wala na kuma ad duniya wala ya yaghurrannakum billahi al garuru. kada mai rude ya rude ku kada mai rude ya rude ku bi ma'ana kada mai rude ya rude ku mai rudin nan shine duniya wasu ko suka ce abin da ke nuhi mai rude ana nuhin shedan wasu ko suka ce a kai wadda ita ce magana mafi kyau da malamai ke rinjayarwa algaruru ana duk abin da zai rudar da kai yana ciki shedan na cike abokinka na ciki don abokinka na iya rudinka gane ko dukiya na cike dukiya na iya rudinka mulki na cike mulki na iya rudinka mata na cike mata na iya rudinka samari na cike dan samari na iya rudinki yan mata na cike yan mata na iya rudinka kai samari duniya budurwa wawa da wayannan duka gurur ne masu rudi ne saboda kakku kuskura su rudi ku bari mu ji abin da sayyid dan dawe yake faɗa karkashin wannan aya wal ma'ana ya ayyuhan nasu taqu rabbakum da ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku inji Sayyid dan dawe yake bi an tudiuhu wala ta'suhu ku yi masa da'a kar ku saba masa wa bi an tashkuruhu wala takfuruhu ku gode masa kar ku butulce masa wa shaw yawman da aka ce ai wa khafu ahwala yawmin azimin ku ji tsoron wasu tashin hankula wa'anda ke zuwa a wani yini babban yini wanda yinin la yajzi walidun an waladihi ai la yastati walidun an yanfa'a waladahu bi shay'in min nafi fi hadha al-yawm wani mahaifi baya iya amfanar da ɗansa da wani abu na amfani a wannan yini nan kana iya amfanar da shi ka ba shi abinci ya ce ka biya masa kuɗin makaranta ka yi masa duk komi ka yi masa kana iya amfanar da shi a nan duniya amma a ranar baka iya amfanar da shi da komai au an ya qadiya an hushe an minal ashiya ko kuma ya biya masa wata bukata cikin bukatoci bai iyawa wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'an shi ma mahaifin bai iya isan ma mahaifinsa da komai shi ma kansa wala yastati'ul mauludu da baya iyawa al mauludu anan ya shafi da ya shafi diya duk dai abun haihuwa ya shigo ciki an yadafa an walidihi shay'an mimma jihu minhu diya ba ta iya wa uwa komai diya ba ta iya wa uba komai da bai iya wa uwa komai da bai iya wa uba komai a wannan ranar baba bai iya wa da komai uwa ba ta iya wa da komai baba bai iya wa diya komai inna ba ta iya wa diya komai a wannan ranar kenan Allah shi karim Allah shi ba mu iko aiki na a nan duniya wa bi an wa ta'ala alwalida wal mauluda dhikri Allah sai yake banto wayannan su kadai yace mahaifi da abin da aka haifa me yasa ai akwai kawu akwai babba kanin baba kowan baba ko akwai angu, damar yasa akwai makoci da makoci akwai dai rawabit wanda ke hadawa me yasa ta aka keɓance mahaifi da mahaifi da da a ce ɗa baiwa mahaifi mahaifi baiwa ɗa mahaifiya ba ta yi me sa ka tsaya ga wannan kadai li'anna rabidatul mahabbati wal mawaddati bainahuma hiya aqwa rawabit wa awsaquha domin soyayya dake tsakanin mahaifa ta fi soyayya ko wace ni soyayya duk yadda zaka ji akwai soyayya tsakaninka da kawunka bai kai uwarka ba biye da kake ji akwai soyayya tsakaninka da kanin babanka bai kai baban naka ba biye da kake jin kana son shugabanka bai kai son baba ba biye da kaji kana son shugabanka bai kai son mama ba wannan fitira ce ta da haka Allah ya yi mu dole kaji kayi son babanka kayi son mahaifiyarka wannan ita ce ausar ar-rawabit fa idan tafa naf'u bainahuma fi hada al-yawm kana intifa'uhu bin nisbati li ma min babi aula idan ya zama baka iya tumfanar da wa'annan da su ne koli kolin soyayyarka to wasu wa'anda ba su ba min babi aula kenan min babi aula wa qawluhu inna allahi haqqun sai Allah ce alƙawli Allah gaskiya ne ko ai inna ma allah abunda Allah ya yi alƙawali bihi yawi ga ibadahu bayinsa min al-basi ya min alƙawalin cewa za a yi tashin kiyama wani hisabi ya min alƙawalin cewa za a yi hisabi was ya min alƙawalin cewa wanda aikin lada za a bashi lada wal iqab ya min alƙawalin cewa wanda aiki mugun aiki za a yi masa hukuma wannan haƙƙun ne gaskiya ne wa sabitun tabbace ke subutan la yaqbalu shakka tabbatuwar wanda bai karban shakka abi takallufa ko kuma wato sabawa Allah ne bai Allah ba ya sabawa wa ma dama al'amru kadhalik to idan dai haka ne kun dai yadda da cewa Allah ya yi alƙawarin za a yi tashin kiyama ya yi alƙawarin zai sakamako ga kowa akan aikinsa to fala ta gurran na kuma hayatun duniya kada rayuwar duniya ta ruɗe ku don za ku barta wala ta da an na hayatun duniya kada rayuwar duniya ta rude ko bisa karifaha da kawar da ke cikin duniya wa shahawatiha da shawar duniya wa muta'iha da dadin duniya wala tushghilannakum an da'atillah kada wannan duniya ta dauki hankalinku ta hana muku da'a ga Allah ta hana muku biyayya ga Allah ta'ala wa an husnul isti'dad li hadha al-yawm al-ha'il shadid ya shagaltar da ku ya hana muku tanade domin fuskantar wancan yini mai ban tsoro mai tsanani fa innal qayyisa domin mai hankali alfadina mai hankali huwa alladhi yatazawwadu li hadha al-yawm bil iman al-haqqi shine zai yi guzuri da imani na gaskiya don haduwa da wancan yini wal amala da aiki na kwarai annafi'a mai amfani sauraka fala ya gurran nakum billahi al-gharud kada mai rudi ya rude ku game da Allah ai wala yasrifannakum ash-shaytanu an da'atillahi kada shaydan ya kawar da ku daga wa Allah da'a wa an amrihi ya shagaltar da ku daga bin umurninsa kada haka fal muradu bil garuri ash-shaytanu abinda ke nida kada mai rudi ya rude ku shine shedan ko kuma au kullu ma yasrifuka an da'atillahi duk abinda zai raba kada daga da'ar Allah ba shedan kadai ba shine ni kawo aboki na ciki ni kawo muku cewa duniya tana ciki mulki yana ciki mata na ciki samari na cike, duka kada su rude ku daga bin Allah kada su rude ku daga wa Allah mai girma da daukaka da'a da biyayya na'am sai Allah ke cewa inna wa'dallahi haqqun ay subutan la yaqbalu shakka aw takallufa ولا يغرنكم بالله الغرور ولا يصرفنكم الشيطان عن طاعة الله وعن امتثال امره فالمراد بالغرور الشيطان او كل ما يصرف او, أو كل ما يصرفك عن طاعة الله تعالى قال الالوسي ترك malaman tafsiri kuma malaman lugha al-imam al-alusi yake cewa wala ya wala yagurrannakum billahi al-gharur ay ash-shaytan shaydan kenan kama ruwiya kama yadda aka wito an ibn abbas ibn ghairu bi an yahmilakum ma'asi bi tadayyuni halakum kada shi dan ya kawata muku sabon Allah ya ruda ku ya kawata muku wayannan sai ku bar Allah wa nabi ubaida kullu shay'in garraka hatta ta'si Allah abi ubaida ce gaskiyar magana abinda ake nuhi nan algaror ya shafi shedan din nan amma ba shi kadai ba a'a dukkan abinda ke shagaltar da kai daga Allah hatta ta'si Allah ya kai ga ga sabo Allah to algaruru ne fa huwa gururun sawa'un akana shaytanan shi shaydan din ne am ghayrahu ko ba shaydan ne ba wani wanda ba shaydan ne ba wala zalika zahabar ragibu akan haka ɗaya daga cikin malaman tafsiri ar shi ma yayi tafiya ya bada ra'ayinsa shi ma ra'ayinsa kenan domin gashi nan yana cewa al-ghurur kullu ma yugirru al-insana abin da ake da algaror duk abin da ke rudin mutum min malin kamar dukiya au jahin ko alfarma tana ya rudin ka au shahawatin ko shawa shawa au shaidanin ko shaidan wa asalul gurur asalin kalimar Algaror ita ma kanta min garra fulanun fulanan wani ya rudi wani idza asaba girratahu idan ya samu abin da ake ce ma girra wato abin da Hausawa ke cewa mi a fulani da yake cewa odi odi ko me yake ce masa wato eh kana eh, hankalinka na wani wuri sai ya zo kawai ya ya ribaci wannan damar hankalinka ya dagu ga wani wuri kila kana fada da wani kawai sai ka shiga gafala ka kana hankalinka na wuri sai ya samu wannan damar mamaya yawwa mamaya mamaya mamaya tumamaya kenan al-gurur asalinsa asalinsa kenan idza asaba girrata in ya samu mamayarsa ya samu hankalinsa ya dagu sai ya samu ai gaflata ya raukana sai zo ya samu akansa wana la minhu ma yuridu ya samu abin da yake so wal muradu bihi al khida abin da kini dai yaudara kai eh, shine mamaya ai ko yaudara shine ka san ko ko wajen neman bashi akwai mamaya ko hankalin mutum zai iya daukuwa ga wani wuri kila sai ka zo ka ce don Allah ba ni kaza hankalin ka sana wani wuri bai hankali saboda sai ya dauko kawai ya baka sai ya baka daga sai ya gari wai mina na mutumin da ya karba a hannuna mina na kaga ka amfani da girrata wa gaflatahu to shine asalin al shine asalin al yuridu wal muradu bi al khida yaudara dini wa zahiru anna billahi satun yagurrannakum da kace fala yagurrannakum billahi wannan billahi sila ce game yagurrannakum to Allah ka samu dace bari mu tsaya daga nan ga abin da ke faɗa game da wannan tafsiri na wannan aya amma dai bari mu shiga waccan ta karshe إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور نعم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله الله يتي للي الله عنده علم الساعه shi ne kaɗai ya san sadda za a yi tashin kiyama ba wanda ya sani shi ya sama da mala'ika jibrilu ya zo wajen manzo Allah ya tambaye shi ya ce manzo Allah mata sa'a yaushe za a yi tashin kiyama sai manzo Allah ce masa mal mas'ulu an habiya alama mina sa'ili wanda ke tambaya bai hi wanda ake wata wanda ake wa tambaya bai hi mai tambaya sani ba ina ni da kake wa tambaya ban hi ka sani ba da kai da ni duka ba mu sani ba yaushe za a tashin kiyama ba mu sani ba manzo Allah bai sani ba malaika jibrilu bai sani ba to don Allah wa zai sani in dai manzo Allah bai sani ba malaika jibrilu bai sani ba to wa zai sani babu saboda mi saboda yana cikin gaibi malaika bai san gaibi ba annabi Muhammadu bai san gaibi ba sallallahu alaihi wasallam in kaga annabi ya san wani abu na gaibi Allah ne ya faɗa masa in kaga mala'ika jibrilu ya san wani abu na gaibi Allah ne ya gaya masa amma Allah bai gaya mai bai sani wallahi babu Allah na faɗa ma annabawa a wani abu ya gaya musu na gaibi yake ga wani abu ga abu kaza zai faru shikenan wannan ya tashi daga gaibi an gaya musu amma ba gaya musu kawai yanzu manzo Allah ya zo yace yaushe eh, yace ma alaramma daga nan zuwa bade zaka haihu annabi bai sani ba ko ko alarama zaka mutu gobe annabi bai sani ba sai Allah ya gaya masa zaka samu ka Allah manzo Allah bai sani ba ba wanda ya sani inda hu sa shi Allah wajensa ne kawai yake da sa babu ne in ba shi ba قل لا يعلم من في السماوات والأرض قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون كجي الله ينا هذا تاشين قيامة دا غيبي قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله gaya musu wanda ke sama da wanda ke kasa ba wanda ya san abin da gaibi illa Allah in ba Allah ba wai kawai wani shehu shi ko sai kaga ya zo da kakatanya alkebba ta yi wai sun ce wai Allah wai ba wanda wai annabi Muhammadu bai san gaibi ba ko ji makiyan manzo Allah <laughs> to Allah na yake bai san gaibin ba Maki manzo Allah annabi ya ce Allah ce manzo Allah bai sani ba kai ka ce ya sani ka karyata Allah ka zama soyi manzo Allah ya za ka karyata Allah kuma ka zama soyi manzo Allah Allah ya ce qul la ya'lamu man fis samawati wanda ke sama wal ardi da wanda ke ƙasa la ya ya'lamul ghaiba illa huwa ba wanda ya san gaibi illa Allah in ba Allah ba la ya alamu man fi sama wal ardi al ghaiba illa Allah Allah da ya sani wala wa ma ya yash'uruna ayyana yub'asun ba su san sadda za a yi tashin kiyama ba kuma kaga da wannan suna tare shi yasa za ku ji wasu hadisai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafatihul ghaibi khamsun mabudayyen gaibi ababe guda biyar ne sai ka wannan aya inna allaha indahu ilmu sa'ati wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun ma za taktibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha alimun khabir ba wanda ya san gaibi in ba Allah ba wa yunzilu al-ghaytha Allah shike saukar da ruwan sama ba wanda zai ga ma sadda za a yi ruwa sai kyan hasashe kawai yan hasashe suna yayi amma dole ne wallahi ba su sani ba amma za ka ji sun cito a yanayi yadda muka karanci yanayi to ana iya yin ruwa gobe mina na suka matakin da suka gano ana iya yin ruwa gobe ko bana za a yi ruwa da yawa ko kuma a'a bana ba a samu ruwa da yawa ko bana za a samu ambaliya yanayin gane da Allah ɗaya kawo shi shine suke karantawa da shine suke dawa su wada amma ba su da tabbas abin zai faru ko ba zai faru ba kirda dawa ne kuma sai da suka bi wasu ilmumukan da na ilmin gaibi wasu abubuwa na ɗabi'a ɗabi'an ah, tafiyar rana ɗabi'ar tafiyar wata ɗabi'ar abin da ya shafi yanayin inda kuke rayuwa itatuwan da ke nan duwatsun da ke nan yanayinsu shi suka bi suka karanta har suka gano cewa yana yiwuwa a ruwa gobe amma asalin abun Allah kaɗai ya sani sai dai ya sanar da su wannan ah, ilimin wa'in abubuwan na ba gaibi ba wallahi ba gaibi ne ba domin duk wanda ya ji ya karanci osoroma ya ji ya karanci wannan abu ya kaga ilimi na karanta wannan ba gaibi na ba kana ce mai gaibi to in gaibi ne baba nai bai karanta ba ya faɗa ma zai faɗi ok to ne bai karanta ba shi ya faɗi yana faɗi ok yanzu ga Allah mana yana kawo ayoyi da ka ce mai kawo aya yana jira kawai sai ka ji ya kawo aya to don allah Allah ma za a yi ruwa gobe <laughs> kaga bai sani ba don mi don bai karanci wannan ba to su da ke da wannan su ko in kake musu karanta ma ayat qur'ani za su karanta to daga abinda suka karanta su wancan shine suka faɗi kaga da sun karance shi ya tashi daga mi ya tashi daga gaibi kamar yanzu Allah ramma in ka tambaye ki za a yi tashin kiyama zai ce ma eh za a yi tashin kiyama ina ya samu tabba za a samu za a yi tashin kiyama qur'ani ya gaya ma ilimi ne ya karanta qur'ani ya gaya masa to kaga wannan ilimi ne karanta yanzu ya yadda da ana tashin kiyama kuma da yaqini ya yadda amma tashin tashin kiyama gaibi ne ko bai gaibi ne ba gaibi ne inda Allah bai kai amuna ba wallahi da ba za mu sani ba amma da ya faɗi yanzu ya tashi da gaibi ko bai tashi ba ya tashi daga gaibi yanzu to duk abin da ilimi ne da ka karanta yanzu to ya tashi daga gaibi yanzu amma da ba a karanta ba to gaibi ne Da saboda wannan tashin kiyama gaibi ne sadda ake ruwa gaibi ne in ka karanci wannan ilimin ka zo ka faɗi kirdado na kai yanzu kirdado na kai kuma yanzu ya tashi daga gaibi saboda karatu na kai ka zo ka kirdado ka zo ka faɗi a ah, yanzu za a zo a mace tana da ciki sai a zo a auna sai ce to shikenan wannan mace bayan an yi hoto an yi mi ina ganin nan da wata daya za ta haihu ko za ta yi haihuwa rana kaza ko ko abinda a cikin cikin namiji ne ko abin da a cikin ciki mace ne wannan ai sai da an ka dauko ma hoto ka gani in ba da koto ma likita na kallon mace kawai tana tayar ce ke zaki aihu gobe ya isa Allah bai isa ba Allah ka samu gani wa yunzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham ya sa abin da ke cikin mahaifa wato abin da cikin ciki wanga da muka yi bayani Allah ya sa abin da cikin ciki likita bai isa ba wallahi wani can bai isa ba sai da na'urorin da ake aunawa shi kuma su kuma na'urorin suna dauko ma hoton abin da a cikina da an je an dauko ma hoto yanzu ya tashi gaibi ya tashi daga gaibi amma lokacin da take tafiya to wannan ba gaibi ne ba wannan gaibi ne ba auna ba ba ai komi ba ba testing da aka yi wannan ba gaibi ne ba a wannan gaibi ne ba wanda ya isa sani likita bai isa ba amma da an je an yi hoto da an je an yi testing testing ya tashi daga gaibi yanzu wa ma tadari nafsu ma za ta kasibu gadan babu wata rayuwar da ta sa abin da za ta yi gobe iyaka dai ka tsara gobe zan fito a ina zan fito a nan gidan mai waje wando in ni zo na zan yi kaza zan yi kaza duk ka tsara to amma kuma kada da yaƙini ba mamaki ka tsara shi ko Allah ya tsara na shi, ka tsara naka Allah ya tsara na shi. wa ma tadari nafsun bi ayi ardin tamun babu wata rayuwar da ta san wace kasa za ta mutu sokoto za ka mutu ko saudiya za ka mutu ko amerika ko kano ko Legas, ko abuja ko riba ba ka sani wa wallahi <laughs> ba ka sani ba mamaki amma dai ka ni mutuwa za ka yi kowa dukkaninmu muye da za mu mutu amma a ina za mu mutu wallahi ba mu sani ba ba mu sani ba kana ya cewa to ai ni dai ina mutum zai mutu in ba garinsu ba <laughs> akwai wanda zai tashi da garinsu lafiya lau kuma rana zai mutu kuma bai mutu a gari yau zai mutu yana garinsu yau amma kuma bai mutu a gari sai kawai ya kama hanya don mi don ya je ya hadu da mutuwar kula innal mautar lade قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ويدونك سموتوا باجيري متى إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم mutu wanda kuke wa gudu zai gamu da ku ba wai zaka gamu da mutuwar ba mutuwa ne zai gamuwa da kai to raka yanzu idan kace to ai ni dai bana eh, mutuwa nan sokoto bani sokoton zai yi zan ta sama illela don in mutu can to mutuwar ba daga nan za ta bi ka ba daga can za ta hito sai ku haɗu <laughs> ka gani kenan kai za ka iske ta fa innahu mulaqiku za ta gamu da ku za ku haɗu da ita ita za ta gamu da ku duk inda za ka inda kai nan kana gudu to sai ta hito can inda kai in ga iyaka gudu وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله أليم خبير للي ألا مسنيني ألا مي إلميني يا سنكومي komai ba abin da ke ba ya boye masa bari mu ji kadan daga cikin abin da mai misbahul munir ya faɗa da yake shine ƙarshen wannan aya bayan ya fassara ta ya kawo maganganun malamai sai yace wa qad saqal imamu ibnu kathir inda tafsirihi li hadhihi al-aya ibnu kathir shahararren malami mai tafsiri ɗaya cikin ɗaliban ibnu taymiya rahimahullah yake cewa ya kawo fassarorin malamai da yawa ya kawo ayoyi da yawa shi imamu ibnu kathir a karkashin fassarar wannan aya ya kawo jumlata min al-ahadith wal athar minha ma rawahu al-imam ahmad an ibn umara daga cikin abinda ibnu kathir ya kawo akwai hadisi abdullahi dan umar wanda imamu ahmad ya fitar da wannan hadisin wanda abdullahi dan umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illa Allah mabudayye ilimin gaibi guda biyar ne ba wanda ya san su in ba Allah ba su ne mabudayi bi ma'ana ba ana nufin su kadai ne gaibi ba a'a mabudai ne gaibi yana diyawa. amma wa'annan Allah ya kawo masu ne don su zama example ya zama misali ne suna da yawa wa mujahid mujahid ke cewa kala ja'a rajulun min ahli albadiya wani mutum cikin mutanen kauye ya zo wajen manzo Allah kun san kauyawa akwai matsala fa qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ce manzo Allah inna imra'ati humbla inna imra'ati hubla matata tana da ciki shi ba kauye na kai ya bar matata can kauye tana da ciki ya ji labarin ga manzo Allah yana faɗin gaibi sai ta so kawai ya zo je manzo Allah ya ce matata tana da ciki fa akbirni ma talidu gaya mini mi za ta haifa ɗa ko ɗiya gaya mini kaji tambayi da kawo manzo Allah kuma wa biladuna jadba fa akhbirni mata yanzilul ghaitu can garuruwan mu inda ni hito wallahi muna cikin fari to ka gaya mini sai yaushe za a yi ruwa <laughs> duk manzo Allah ya faɗa musu kuma tambaya ta ta gaba wa kada alimtu mata wulittu na san sadda aka haife ni don an gaya mini to fa akhbirni mata a mutu faɗa mi sadda zan mutuwa <laughs> kaji tambayoyi a ثم قرأ هذه الآية sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sauko mai da wannan aya ya karanta musu wa hadhihi al-umur al-khamsa min isa umur allati ta'ala biha ala sabil al-ilm al-yaqini ash-shamil al-mutabiq lil-waqi guda biyar dinnan sune wayanda Allah ya ke banta da sanin su ba su kadai ba ilmin gaibi gaba daya wannan ala sabil 'ilmin ilm ana magana ilmul yaqini ilmi ne yaqini ash-shamil al-mutabiq lil-waqi wanda yaqini ne shine abin da ke faruwa dole ya faru to Allah da yadda wannan kamar ni kawo muku misali yanzu idan likita ya auna yace mace za ta haifi kaza ko yayyo hoto wannan ba yaqini ne ba zato ne idan masu osoro masu kazo suka ce za a yi ruwa gobe su ma ba yaƙini ne ba zato ne duka wani abu da ke karantawa wannan sai zama ba yaƙini ba menene ne wanda ƙura'ani ya tabbatar shine kawai ne Allah ka samu gani wala mani'a malaki amma kuma babu wani abun da zai hana min an yattali Allah ta'ala bi fadlihi wa karamihi ba'd asfiyaihi ala shay'in minna Allah ya gwada ma wasu daga cikin bayin Allah wani abin da ke zama gaibi ne daga cikin bayinsa domin haka Allah ya fada alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada إلا من ارتبى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا عالم الغيب الله شيني كده يسان غيبي فلا يظهر على غيبه أحدا باب وني وندك إيا gano wannan gaibin nasa Allah bai gwada ma kowa gaibinsa illa manirta ba sai wanda Allah ya yadda da shi to in ya yadda da kai sai ya aiko ma fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfi fa innahu illa min rasulin illa manirta ba min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada sai wanda Allah ya gamsu da shi daga cikin manzanni sai ya bashi wannan sanin gaibi aiko mala'iku su zo wayanda ke bada kariya a kare wahayin sai ya zo ya ka an kawo ma wannan da Allah ya zaba a kawo ma wannan ilimi na gaibi kamar da Allah ya sauko wa manzo Allah ilmuka na gaibi ya gaya masa annabi ya gaya ma duniya kenan kami a sauko masa bai sani ba amma ka sauko masa yanzu kuma ya sani Allah ka sa mu dace karshe wannan sura kuma anan zamu tsayawa akwai sauran maganganun da malamai suka ambata game da wayannan ayoyin da kuma hadisan da ibn kasir ne ya kawo amma dai bari mu tsaya anan insha Allah sai kuma gobe da yarda Allah za mu dora inda muka aje abun da muka ranta daidai Allah subhanahu wataala ya bada lada inda muka yi kuskure kuma Allah ya samu Allah nuna mana wannan kuskuren ya ba mu ikon gyarawa kuma Allah shi ya yi muna na ga malam Jafar ya taso ina ji akwai tambayoyi kenan bari mu karba wayannan tambayoyi Allah ya san ka malamin fi sha alkhairi da wannan tafsiri aka ba su sa a wannan rana mun fa'idantu da fa’idun masu tarin yawa inshallah akwai tambaya guda mai tambaya tana cewa assalamu alaikum algafar tamanan na kasance ina sai da kaya to sai akwai wadda ke cewa na so mata amma ba kuɗi take basuwa ba to ni kuma sai na ɗauka cikin nawa sai na sayo in na so sai na bata cikin nawa saboda ba kuɗin hannu take bani ba ita ma sai ta yi sana'a ta sayar sannan ta bani kuɗin to tana tambaya akan cewa shin hakan ya halatta eh kwarai kuwa ya halatta muna tunda kuɗinka ne za ka je ka sau in ka sau ita kuma sai ka sai su a mata ka aza mata riba amma dai ka gaya mata kada ya zama ita tana ganin eh, saboda amanar ke tsakaninka wadda ka sau kasuwa haka kake bata kai kuma ka san kana dan azawa amma kuma ita ko tana ganin kamar yadda ka tsawo haka kake bata to wannan wani rudi ne gurur din can na da muka akwai rudi ciki so ka fada mata kuma ita ma ai ta san dole haka za ta faru tunda kana kasuwancin kuma kana so wayannan kayan bata baka kudi ba ka so ka zo kake mata ah, gashi ai ta san dole kaza kuma ba ma kudi ta baka ba ba ta kai sai ta sai zuwa in ta sai zuwa ta kawo ma kudin ka ai wani na ka cewa wai sarki ya hana aikin banza yi ba haushi ai ta sani za ka aza mata amma dai ko in kana ganin ba ta sani ba to sanar da ita hmm. shi kenan ko so subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk